Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma na ci Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron bin suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna da shugaban ma'aikatar inganta halittar tsirrai a Najeriya, Farfesa Abdullahi Mustapha, akan sabuwar dokar da ta ba su dama na yin bincike akan inganta tsirrai da ma dabbobi. A wannan shirin na ƙarshe, Farfesa Abdullahi zai ci gaba da bayanin yawan amfanin da ake samu a ingantattun wake, musamman waken soya. da auduga da dabbobi irin su awakai da ma inda manoma za su je domin samun ingantattun iraruwa a ƙasar. kamar yadda zan ba da misali kamar wake ana samun shi amma ba kamar yadda ya kamata ba wake ana samun kamar kilogram 350 a cikin hekta guda to amma yanzu zaka ga muna samun wajen tan uku hudu a cikin hekta guda na wannan wake to har yanzu saboda yanayin ƙasa ba mu kawo kadiddiga ta ƙarshe da zamu tabbatar da cewar ga iya inda duk inda ka shuka ga abin da za ka yi ba yanzu aka fara yanzu manoman suka fara karɓa kuma su za su tabbatar da wannan misali in ka tafi kuma kamar auduga shi ma audugan za ka samu kusan wannan yanayin ne mutane sun ga cewar yanzu suna samun auduga fiye da yadda suke samuwa da kilogram 350 a hekta guda amma yanzu kana samun tan uku ko bi da rabi zuwa uku a cikin hekta shekara guda ga kuɗi sun karu kuma mutane da yawa sun koma harkar yin wannan noma ɗin da ake yi harkar waken soya yanzu ake inganta waken soya ɗin mun yi wancan shekara kamar biyu da suka wuce muna ta yi yanzu kuma insha Allahu nan da a shekara biyu uku shi ma insha Allahu za mu zo mu ce ga iya inda muka kai in Allah ya sa mun tabbatar da ƙarshen abin za mu iya gaya muku cewar mun kawo ƙarshen in kuma mun yi nisa ne za mu gaya muku cewar ga yi nisan da muka yi ita wannan harka ta bincike akwai ka'idoji da muke bi domin mu tabbatar da ingancin lafiyar bil'adama mu tabbatar da ingancin yaduwar wannan abin da kuma ingancin karuwar shi a cikin gona idan manomi ya saka saboda haka muke ta kokari mu yi abin da su manoma idan sun fara amfani da shi za su ji gobe kawai ba abin da suke so su yi amfani da shi sai wannan za ka ga mu mun zama kamar wa'ancan kasashen waje da da ake amfani da damar su suke inganta wannan abin sai su yi noma manoman mu yi noma a nan hekta guda ya samu buhu daya na shinkafa can kuma sun yi misali kenan can sun yi hekta guda sun samu buhu goma na shinkafa ko nawa manomin mu zai siyar in suka ɗauko da kuɗin dako da kudin komai da komai in suka kawo sai na siya zama a cikin arha ba yadda za a yi manomin mu ya samu arha kamar wancan to duk wayannan hanyoyi na fasaha suke bi domin su samar da wancan so insha Allah mu yanzu mun da kufa za mu ci gaba da wannan akwai cikin jawabin da kai mana akwai batun haɗin gwiwa da wasu ƙasashe na waje ciki har na ji ka ambaci ƙasar cuba to wani irin haɗin gwiwa za ku yi da waɗannan ƙasashen na ƙasashen waje shin hanyar samun tallafi ne ko dai akwai wani abu daban to shi harkan bincike ba ka yin shi kai kai kadai akwai wanda ka sani sun yi bincike sun yi nisa sun dade sun yi shekara talatin ashirin hamsin suna yin binciken nan aka ga sun yi nisa sosai to mu yanzu da muka shigo cikin wannan abun muna kokari mu yi amfani da irin tasu fasahar da kuma tamu da muka je da ma'aikatanmu da suka je suka yi kwarewa a wasu kasashe mu hada sai mu tamar da tamu saboda tamun za mu yi amfani da ita ne yanayin kasar mu su suna yi yanayin kasar mun kuma sai mu zo mu inganta yanayin kasar mu muna da kamanceceniya da Cuba ta fannoni da dama shi yasa muka ga cewar bari mu yi haɗin gwiwa da su sun zo sun kawo mana ziyara mun je mun kai masa ziyara kuma har mun yi eh, shiga yarjejeniya da su to insha Allahu wannan abin da muke yi mu zai taimakawa a cikin harkokin bincike yadda za mu fito da mutanen Najeriya abubuwa da dama musamman na gaya muku a wancan lokaci akwai harkar eh, inganta tsirrai harkar noma kenan da kuma harkar lafiya ta yadda su har sun sani cewar sun ta yadawa sun samar da allurai na rigakafi a kasashensu kuma kowa ya sani sun yi fice a hakan harkar lafiya to wannan abin muke so mu yi amfani tattare da ilimin da suke da shi da kuma kwarewar da suka samu mu kuma mu ga yadda za mu inganta namu daidai bangaren kiwon lafiya da kiwon noma baya ga nazari da kuke yi na inganta tsirran wani yunkuri kuke yi na inganta ƙananan dabbobi irin su tumaki da awaki domin a samu iri mai kyau to wannan ma muna yi gaskiya yanzu kamar muna da bangaren da muke yi a nan cikin abuja da kuma a santan mu ta kano muna inganta wa'annan ƙananan dabbobi kamar a kano akwai wasu za ka ga balami da ka sani a da yanzu babu shi yana neman bacewa to mun dawo da wannan balamin muna samun balami ba in gausa a cikin shi sannan akwai azuwak su ma dabbobi ne su ma ba in gausa a cikin cikinsu so muna samu muna fayyacewa wa'annan wanda aka sani na daɗin su kuma sai mu inganta su zaka gan su ah, dabbobi ne irin na da amma zaka gan su ɗirka ɗirka masu kuma wasu abubuwa tattare da su waɗanda suke su kaɗai suke da su ba wata dabba da take da su to waɗannan mu ma muna yin amfani da su a wannan insha Allah zaka iya zuwa Kano santa mu ta Kano ka gani a nan kuma muna yi akwai ah, Oshin su ma muna da santa a nan muna ingantawa hatta kanana irin su awaki yanzu mun bullo da yadda za mu yi musamar har ma su nonon awaki Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu, idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakon namu, Farfesa Abdullahi Mustapha da kuma wakilin Yamma Abuja Madina Dauda sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai wani makon idan Allah ya kai mu.